بايك أيضا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما من تابع أجياء في دفر قديادة اللي منشينا شرين دقائق في رمضان في جرأة التوريود دا بإن بكرة قديادة اللي منشينا بوما بوطا من كل كالة المبيو دا شرين دا شرين من أجياء تأنا مجيكا عليه الصلاة والسلام لما من تابع أجياء من تابع أجياء من تابع أجياء من تابع أجياء من تابع yau za mu tashi karfin da ɗaya da fatan بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء هؤلاء كانوا ظالمين قال إن فيها نورا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغالبين

shi yadda ubangiji ta wani ta'ala ya aiko a annabi lutu alaihi salam ga mutanen sadum sadum din nan guri ne na cikin urdun annabi ibrahim alaihi salam shi kuma yana sham filastin kenan kuma mun faɗa cewa duk asalin su yin iraki ne da awaci da umarnin allah suka kira su daga inda suke suka to wannan gurare mutanen annabi lutu da mamanta ba a jiya mutane masu luwafi da zina da fashi da makami da kwace da buɗe event center ɗin da har karaye-raye da kaɗe-kaɗe ta yi shura wani kenan to shi kenan sai Allah ce walamma ja a turu na ibrahim yayin da jakadunmu mala'ikunmu yan aikenmu suka zo annabi ibrahim mun aika su ne su wajen annabi su halakar da mutanensa girka biyo don annabi ibrahim ta ganshe shi walamma ta a turu suluna ibrahim yayin da jakadunmu suka zo annabi ibrahim bilbushara da bushara wato bushara a nan wato al'ikhbar bima yusiru au yubiru haka asali bushara ta ce a baka labarin abinda zai cutar da kai ko ya sa maka damuwa ko ka ji ba daɗi ko a gaya maka abin da zai sa ka farin ciki to nan ko ya ɗauki cewa bisharar da ayi a nan cewa an ba shi bishara zai samu yaya don a wannan gaba ba shi da yaya daga nan idan sun masa bishara fi tsallak tsallake tafi wajen a lut ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى yayin da suka zo masa da bisharar cewa za su je su halakar da mutanen annabi lut qalu suka ce inna muliku ahli hadhihi alqarya mu za mu hallakar da ahalin wancan gari ne na mutanen annabi inna ahlaha lalle ahalin garin kanu zalimi sun kasance kafirai ne masu zalunta kansu masu zalunta al'umma malaki annabi ibrahim ya ce musu inna fiha luta ha ya mu ce ahalin garin inna fiha luta lutu bai na garin har shikenan malaka ce na nahnu a'lamu bi man fiha amin fi ka sanin wanda yake mun fi ka sanin wanda domin mu da umarnin Allah muka tafi ba abinda mu ba a gaya mana wanda yake cikin garin ba hatta tsuntsu hatta za, hatta za duk an gaya mana da nunan jiyan nan wallahi wallahi za mu tseratar da shi daga wannan halakarwar wa ahalahu da al'ummar ko ahalinsa ana nufin mutanen an gane ko ko ahalin gidansa ko ahalinsa wannan zance mafi kyau ana nufin ahalinsa waɗanda suka bi shi in lamar aka hu ban da matarsa kanis bin gabiri ta kasance daga cikin halakakku alghabir a lugha ai alladhi baqiya abin da ya rage alghabir alhalik algabir wato alkhafi abin da ya buya ba a ganin suna da cikin abzar kaga addarna halin gabirina kanis bin gabirina ai min alhalikina aw ai ko kuma ce na fil halak waɗanda za a basu a cikin wannan halakar to haka ke faru wani ma an ja'at rusuluna yayin da manzannin mu suka zo wa lutsan annabi lutsu sun zo musu a asuba mutane ba su ga musu mala'iku bane laraba mafi kyau dan mala'ika jibril suka ce idan ya rikita ya koma mutum to yana kama da jishiyatul kalbi kamar yadda hadisi ya tabbata jishiyatul kalbi sabi da na annabi sallallahu na madina yana daga cikin ahsanun nan wa ajmal ya fi mutane kyau ya fi mutane kyau to jibril dan ya rike da sifar sai kuma kuma baya a nuna alamar daga ne sai yake kamar wanda daga nan ya bude kofa ne shigo haka yake nuna za ka ci kamar an shafe shi da mai da turare kan ba za ka taɓa cewa daga nesa yake ba kama hadisi abdullahi dan umar shi sai musulmi yake cewa ya cewa منقسم في أبناء أوجاء المسلم إذ أنا علينا رجل شديد بياب الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر بعد من ألامة فيها إيه؟ باب قراء الجنة أشابه من كان فريقان دل من ديرك داكي ولا يعلم مننا أحد سين أبو ما ماتي آه ɗaya da cikin bai sai ba yanzu da cewa daga makota kuma yake kaga ka ga wuta mutum ka wuto kan aiki ya kamata a ce daga gidan da ka wuto توامل كده kina idan ka قال أن سبحانه على تتيتي إن فيها لولا أدب إبراهيم يتمس أي لوط ينا قرب قالوا نسك سبا سنعد وعلم بمن فيها ممتيك سنة وانا سكي تسين قرب لأن نجي أنه هو الله إذا مسئرة تدع أدب لوط وأنه دع الأمة تقوى لسا تكي هذا الأمة هو أن تكبيك شكسية إلا امرأته بند ما تسا كانت من الغابرين تعرف السنة بتشموت أن لا أبدا تسينها لك ko a fata cikin taɓewa ko ita a karan kanta ta fi saboda aikinta ta kasance da cikin wancan mutanen halakakku walamma an ja'at rusuluna lutsan yayin da manzanninmu ko da kadinan namu suka zo a nan lutsu fi abinu sai ransa ya faci da zuwan fi a bihim sai ransa ya faci bihim saboda zuwan ya za a wani bakin su saboda a ɗabi'a kamar yadda ban tafsiri ta yi suke faɗa idan baƙi suka zo gidan suka zo don annabi lut matar sai ta fita ta kunna wuta ganga ganga hayaki ya tashi a gari sun wani sun gona hayaki an san an yi baƙi sun zo kawai su daka musu wawa to abu dole samu damuwa yau yana ganin ga wannan baƙi sun zo kuma kyawawa kuma sun zo da yawa to shi ne fi abin sai ya samu rai da zo su wa zuwa ya zara'a ya samu kuncin rai ya samu damuwa wa qalu sai suka ce masa a gefe lati ta karka ji tsoro la ta shidan kuma karka yi mutum ciki mu ba mutane ba in namu na duka. za mu tsirata da kai wa halaka da iyalanka duka in lamar a illa mar'atuka banda matarka kanat nil gajirin ta kada shi daga cikin inda za a halaka abin da ya faru shine da baƙin nan suka zo ta je ta kunna wuta Wayan nan yan gari suka zo mutanen banza suka yi go gidansa kawanya ga bakin nan dai ba wanda zai iya wani tuni da wancan wani ta ba kai ba ne ni ne wannan ce ni ne suna jin mala'ika jibril yana ji Allah ya sama Isra'ila bai zo ba <laughs> kowa ya zo dukkan gaggan sun zo rashin sani ba wuce ce suna ta sa wannan ce da wannan wannan ce da wannan amma dai su ba a iya daka musu wawa ba to shi ne su suka kirawo shi gefe ta ce inda mawa'iyar musu a lokacin halakar da sallah asubashi lokacin sallah asubashi ta ce a ah, a yi yanzu mana dan Allah ku tsani ku halakar da su yanzu suka ce wata alisa su wasu bikari ai asuba tana kusa kai hakuri a lokacin da Allah ya iba musu kenan sai sun gama cikin wannan ce namu na suka za mu da kai wa alaka da iyalanka illa ra'atak banda mataka kan fil ta kasance daga cikin halaka ina munziruna ala ahli hadhihi alqarya rijidan mu za mu sauko da narkon azaba ne za mu sauko musu da narkon azaba ne min sama'i daga sama bi ma kanu yafsuqun saboda aikin da suke aikatawa na fasikanci aikin da suke aikatawa na bijirewa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ce wa laqad tarakna ayatan minha asali kenan bincin wani ga tarakna minha aya tabbas mun bar wata aya wata alama da cikin alamomin da wato suke nuna cewa tabbas an taɓa yin wata al'umma waɗanda an halakar da su shi ne sai malamai suke faɗa wata aya ce ai garin har yanzu yana nan ba a sama sannan ko jirgi baya bi ta saman ƙasar ta jirgi baya bi ta sama sai dai kewaye ko da inda za a je na bayan wannan gudu duk waɗanda suke masana abin da yake space sun san wurin wato saman wato garin ko biji abin nan baya yi kwarai ne kuma abin manzo Allah sallam sun taɓa zuwa sun za su shiga annabi sallam yake cewa kar ku shiga wajen su domin ba su kuke kuma abin da ya same su kuma ya same ku ba har yanzu gurin yana nan wannan magana da ake yi ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa laqad tarakna minha aya tabbas mun bar wata aya minha daga cikin alamun da suke nuna cewa an halakar da su bayyana aya wata suke mabayyaniya li ya ya'qilun amma saboda mutanen da suke da hankali ko suke hankalta mai basira sai gane cewa tabbas wa'annan al'ummar ba fa wasu mutane ne daban ba wanda na fi su ba wanda na fi su zane wanda na fi su daraja ba a'a abin da ya same su ni ma zai samu a nan abin da ake iya koya kwarai daga cikin yan uwa musulmi wato shiddatul inaya tsananin kulawa ta Allah subhanahu ta'ala ga bayi domin gaba da annabi Ibrahim yake inna fiha luta lut yana ganin suka ce nahnu a'lamu bima fiha mun fi ka sanin wanda yake ganin wannan yana cewa Allah yana da tsananin kula da harkar bayi tsananin kulawa da kowane bawa ya zo sai dauka cewa Allah ya manta da shi wallahi bai manta da kai ba sai dauka Allah ya manta kasarsa ko garinsa ko addu'a da yake yi Allah bai manta ba Allah ta faɗa ahfahum wa addahum adda Allah ya kewaye bayi ya irga su ya inga mai yake tare da su ba abinda Allah bai sani a tare da bayi ba wani kuma so da kake nan yan uwa musulmi karka dauka Allah ya manta da kai nahnu a'lamu bima fiha mu ne mafi sani ga dukkan wanda yake cikin kowane gari ga halin da kuma kowa yake ciki wannan kenan sannan abu na biyu da ake iya koya yan uwa musulmi wato shine wato misdaqiya gaskata maganar Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wato wato yusu alaikum Allah Allah madaukaki yana aiko muku da masu kula ne yanzu ga wani aikin fito a fili wani ko koyon masu ko ba sai annabi ba sun bayyana wa mutane daban-daban a nuka daban-daban kuma har yanzu ba a samu wannan su da yake ba za su ci wani bayyana ba har yanzu ba a samu ba kuna da hadisi mai kowar hadisi abu hurairah hadisi mai kora ba su da makamu wannan mutane ne wannan kora wannan makamu wannan kuturu mala'ika ya zai samu wannan makamu ya zama masa a ci ga mutum me ka fito Allah ya maka ni so nake ubangiji madauki sarki ya bani kyakkyawan ido da kyakkyawan gani da kyakkyawan sufa kuma mutu wannan abin da mutane suke kiyama da da shi sai wa kai tafi kyale ni bayan an masa wannan sai ce ko me kake so a bani dukiya ina so in samu dukiya duk haka ake yi haka aka kuturu haka aka makawo bayan zamani ya nisa sai Allah ya sami tura ko ne wani mala'ikan kowanne ya zo wajen makawo ya ji baro wajen wajen kuturu ya ce ya kai bawon Allah ni matafi ne kuma guzuri na ya yi ka taimake ni don sarkin da ya dawo maka da ya tsinka da kyakkyawar fata da kyakkyawan yanayi kuma ya baka wannan dukiyar sai ce za ka cin ciki ni da kake gani ni ban taba zama wa kuturu ba ban taba zama wa kuma wannan dukiyar karin gada ne mu ana samu babana ya gano da wajen kakansa kaji kaji kaji kaji sai ce to idan ƙarya kake in kunta kaziban in ƙarya kake fasayyar kallahu ila ma Allah ya mai da ya mai da kai da kai ya mai da kai da kai nan ke Allah ya hausa na ce dawo da shi bai ta ta sai a cikin bulbul layi to mu cike nan ba aka sake zuwa aka ji wajen shi ma mai kora mala'ika da ta ke rikida ya zo a siffar mutum mai rauni ta ni babba ta fi ne guziri na yanki ka ce mutum don sarkin da ya da maka da fata mai kyau da yanayi mai kyau ya ba ka wani bikin ce a kakashin mutunci wannan dukiya gada muke da wajen kakanninmu zuwa su ma shi kuma kaza kuma kaza kuma ni ban taba zama wani mutum mai rauni ba sai ci to idan ƙarya kake Allah mai da kai da kake shi ma aka hau na shi ma aka kai ma a sake bin layi ba shi kenan ba da gwada ka da gwaji dan adam haya zaki aka ga wajen makamu shi sa nake jin ko shi sa ma makafi suka halarci da hankali ka san zai wuya ka ga makaho ba mai hankali ba mun kuka samu makaho a tarihi wanda yake ba mai hankali ba ga basira ya ce yi majifi ne gudu na yi ka taimake ni don sarkin da ya dawo maka da ganinka ya ba ka wannan dukiyar ka za ka za ka za ka ce eh, gaskiya ne da wallahi ni makawo ba na gani ko da ni ba ko komai Allah ya bani dawo da gani ya bani kyakkyawan yanayi ba na arziki da haka wannan duke ta Allah ce ibi adadin abin da zai ishe ibi abin da kake bukata a ciki kawai sai gaya masa sai dawo masa a yadda yake ke ci masa a ni mala'ika ne kaji kaji ko uku ne kai kaɗai ka ci jaraba to wannan har yanzu wannan abin bai tafi ba har yanzu illa iyaka ba ka da wahayi ne a hannunka da da annabi a tsakaninmu da sai a ce wannan da ya zo jiya wajenka ko kai mu'amala din nan da shi ai ba mutum bane mala'ika ne kana iya gamuwa musamman a tafiye-tafiye da mutane suke yi a hulɗoɗi da suke a ofis a hulɗoɗi da suke a su, a yanayin guraren su, kuna yin mu'amala da mutane da ma ba ku san su ba ba ku san su ba haka aljanu suna iya wannan rikidar lokacin wannan hulɗar Kuma manta ba a hadisa abu raira cikin fil bukari alaihi salam ya ta abu raira ya raba sadaka sai wani tsoho ya zo masa ya ba shi sai sake zuwa sai da aka kwana uku sai ce zai kama shi da ce da ya aka ka zo an ba ka sake zuwa ka sake sai ce ka ya kuri ba zan da ba abu raira sai ya gama da asalanci ka ga ta ce ai shaidan ne ya zo da kanta shedan ne ya zo maka kuma zai dawo idan ku abu hurairah ya zo yana cikin gaba da rubban sadaka sai ga duk nan ya dawo sai abu hurairah ya kawo mashi ciki sai na kai ko zaman da Allah sallallahu alaihi wasallam a'a dan Allah ka kike yi wallahi da matsala abu ɗaya zan maka ni ne maka alƙawari idan baka kai ni ba zan gaya maka wata sura a Qur'ani ko wata aya a Qur'ani wallahi duk mutumin da ya karanta din zai kwanta shedani bai ce masa wajen ba shedani bai ce wajen ba sai ce to gaya musu ya gaya musu ajiyar kursi ajiyar kursi al'ajiyar kursi da ya gaya masa abu ya tafi da ita wajen mana asar ce kaji kaji ce sada ɗauka ko ka zo gaskiya gaya maka amma makaranci ne gaskiya gaya maka amma makaranci ne to za ku fi nan musulmi ke sa ka kyautata mu'amalarka da jama'a ba za a sarrafa cewa hadisi kusa tirmidhi hadisi hasan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ka mu'amalanci mutane da kyawawan ɗabi'u wa ta bi sayyi'atin hasana ka biyar da kyakkyawa akan mummuna innal hasanat na sayyi'at zalika dhikra lil zakirin kar ka yadda ka zama mai koshin hali don da hulɗa da kai sai ya ji babu da wannan kenan abu na uku da ake sace koya wato kulawar Allah da bayansa na gari da yake ba yadda yake ba su kariya da yadda yake ba su tsaro da yadda Allah mafi sarki yake ɗaukan ragama ta cewa ba zai bari a kunyata su ba kwarai da gaske ki sai mana وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا كفروا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكان أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حافظا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان غيرهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وبنجي سبحانه وتعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا أي وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا من أينك ومتانا مدين dan uwansa annabi shu'aibu annabi shu'aibu annabi ne wanda ya zai samu jama'a su kuma abin da suke yi shirka da tauye awu da tauye mudu ha'inci tasiriya cushe ha'inci aikin da ya sami su kenan ga shirka ga ha'inci wa ƙara sai kimci ya ƙomi ya ku mutane na ubudullah ku bauta wa Allah shi shi kadai warjul yawmal akhir ku dinga kwaɗayin yinin ƙarshe mana ku dinga kwaɗayin ranar lahira ku yi aiki don ku samu gidan lahira shi gidan lahira ba a samu sai da aiki na gari kuma kan yarju liqa rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada ce ku yi kudi kun nuna kudayin gidan lahira wala ta'tau bil ardi ku daina siya a banka mufsidina kuna masu shirka kuna masu barna ta hanyar shirka da Allah ta hanyar toye mutane haƙƙinsu fa kazzabu su ƙaryata shi fa aqadatum rajfa sai tsawa ta kama su Allah ya sa mala'ika ya jaka musu tsawa duk suka faɗi suka mutu A asbahu sai suka wayi gari fi darihim a wata arfi diyarihim wato suka waye gari jasimina suna gawo waki fi darihim a cikin gidajensu Allah ya dawo da su gawawaki kiri kamar ma ba a taɓa yin su ba ka an lam yaqnu fiha sai ka ce kamar ma ba taɓa yin motsi a gidan ba kamar ma ba a taɓa yin su ba har an yan kare wa adan Allah ya ce kuma ka ambata musu wato adawa wa samuda da samudawa adawa mutanen annabi hud samudawa mutanen annabi salih Allah ya ce wa qad tabayyana lakum tabbas ai jawabi ya bayyana a gare ku min masaki ne akan matsayin su ma da gurare su mun yi muku magana yadda muka yi da gurare su ma mun halakar da su wa zayyana lahum shaytan a'maluhum shaytan ya kawata musu ayyukan da suke yi fasfadahum an sabil sai tsare su ga barin shiga musulunci ga barin shiga abinda Allah madauki sarki zai yarda da su ya amince da su wa kanu sun kasance mutabsirin wato masu hankali ne a iya abin da suke iya hankalta amma ba sa iya gane abin da Allah subhanahu wataala kuma yake da wannan duk dabi'a kafiri za ka samu sai yana da basira a duniyar duniyarsa amma a lahira bai san komai ba Ya ya'lamuna zahiran min al-hayat ad-dunya wa hum 'an al-akhirati mughafilun sun san zahirin rayuwar duniya amma sun gafa da sirrin kana akan rayuwar lahira kuma wa kanu mustabsirin al-istibsar ne idan ka zama abu da basira ka ta zama abu bi wal hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ay ala ilm ala ilm wa kanu mustabsirin sai ce masu gani ne masu ilimi ne a iya duniya kawai ilimin na duniya banda ya cicibe su ya hankada su a kan cewa Allah da'a su gano a duk abin da ka gani na basira na ilimi da ya kamata ya hankada ka to wanda ya abu fa in rana ta burge ka in zubin duniya ya burge ka in wa islamic in wa kaza in wani abu na geography ya burge ka in wani abu na astronomy ya burge ka in wani abu na waye ya burge ka to a to a koma asalin wanda ya abu mana duk daɗin abinci ai da wanda girka shi ba wanda ya girka abinci ai ya fi nuna gwaninta sama da abincin kansa domin abinci a kan kasa ba iya dafa kansa sai an samu mai dafa shi wannan kenan wannan lafazin wa kanu mustawfirin ta Allah ce sun kasance masu ga ilimi ne a iya duniyar nan suna da sani to shi ne bambancin kafirai da musulmi a yau shi kafiri dama abu biyu ne akwai duniya akwai lahira shi wannan sai ya zo ya ilimi akan duniya kadai shi kuma wannan sai ya tafi kan lahira kadai tare da cewa da duniya da lahira ta ka kai musulmi duka a gane ubangiji ta wata ta cewa وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك هذا كان يمجد الله إلى سن أبن الله يبارك ولا تنس نصيبك من الدنيا كرك بكم كفن الدنيا كذاك بورما دنيا كرك نجيسا أوسن سورة تكبات أكا أبسوانا وانا آية تكبتين wannan kuma kamar Allah ya ƙara fito maka da cewa ai asali yana halakar su wayancan albatai na baya suna da ilimin duniya ne lahira su ba sani ba A gane ko to da sai ka hada duk biyu Allah ta wata ala cewa kul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisun yawm al ka kace duniya ta masu imani ce a nan duniya sa'annan kuma ta ce a keɓanta a lahira duk wani abu na alkhairi na duniya Allah khudhu kuma inda kulli masjid ku karki adanku ku sa tufafi duk sanda za ku je wani masallaci wa kulu washrabu ku ci ku sha wala tusrifu kawfi barna innahu la yuhibbul musrifin Allah baya son mabarnata qul man harama zinata Allah wa ne ka ce musu wane ne isa ya haramta wa bayin Allah mu'minai hawa ta duniya ta Allah da Allah ya halitta a wannan rayuwa ta duniya man harama zinata Allah allati akhraja lil ibadi wa tayyibat min rizq wa ya hana wa mutane dada dan arzuka Allah ce ka ce musu kulhiyar da zina amanu da'in da yake wannan duniya da komai na masu imanin ne a wannan rayuwar ta duniya ko da kafirai sun tare da su har sun yi mulkiyama za mu ba su a keɓance a kan lahira a ranar lahira to yanzu musulmi kamar yadda muka faɗa sai suka kama su kuma ilimin lahira kawai sun yi kuskure su ma idan musulmi ya kama lahira kawai shi kuskure ne shi ma da ya kuskure domin duniya mata ka ci lahirar mata ka ci shi tun da bai da lahira ba kaga bai da bai lahira ba da duniya shine Allah to a lokacin ya zama kafin kai kuma da ka zo cewa lahirar ce kawai duniya ka ci kai abin da zai inganta maka rayuwa wanda da shi ne tsamin da za ka taka ka je ka samu lahira sai kuma ka yi fasikanci duk shi kuma kalefi ne laifin wancan shi kuma kafiri kafirci sunan nasa kai kuma mai naka fasikanci duniya da zaka ci wani da zai ba wani abu ilimin boko ba duk ba wani duk ilimin ilimin kamfusu duk ilimin qur'ani duka wani physician ne astronomy ne ko a dan jami'in sama jannati ne duk ilimin qur'ani duka duk ilimin tauhidi ilimin siyasa na qur'ani ilimin turanci ilimin kaza duka na qur'ani ne ba wani wani ilimin boko daban ba za a ce ma boko haram ya zo da ƙur'ani da yake gabana da na kera shi takarda ce wata aka aka zuro ko aka haƙo inji ne sarrafa ta inji da wani ilimi da ilimin boko ƙur'ani da yake takama da shi in kai za ka zauna za ka rubuta za ka rubuta ke shi wata shi da shekara baka rubuta ɗaya ba amma ba ne sai a hankali ɗauka maka kwafi biliyan a rana ɗaya to ba dole mu je mu ilimi akan wancan ba ko sai mun jira an rama ya gama rubuta ɗaya ne sanin wannan sai sanin wannan ai ku ne ai yana daga cikin sharri ka dinga ɗaukar ma abin da wasu ne mutane daban duk ku ne ai ku ne mace ba su da lafiya za a mata aiki a fito mata tsarin jariya a ɗinke ta nawa ina mu ne ilimin mu ne a jira wani rabe-rabe duk kayan mu ne duk kuma ilimin tauhidi ne duka haka nan nawo yake cewa ya a ah, a zo a san amfanin tsirrai da waye da waye yake duk ilimin ya ce a laifin hada bi tauhid wannan ba ba ne <laughs> da yazo maganar wai ana maganar wai za a yi wato dubai a rule da waye kaza kaza ko a raba raban kaza kaza ce duka wayannan abubuwan kayan addini kamar mutum wai bai dole tunanin sai yana ɗauka cewa ai shi kai kaza haramun ne kaza to me halali ne ba haramun me halali wanda ka rabi ba ka irin rabewa ba ko wannan abu da ya faru na iran ya ishe ku ishara ya ishe ku wa'azi wannan yaƙi ba da takobi aka yi ba da takobin da aka kera a makera aka yi shi ba ba ma mutum ɗaya da yake kana daga zaune mata suna shan kofi a shayi na ce Allah ya sa mata da madara mata ce mace tuna da komin shayi tana tana a aika kaya danne ta take ko da annama kuma take dandannawa to malam malam su ga sun yadda cewa ba fa harkar turawa wani don wani ɗauka ma a ƙarshe ma za ka koma kana bauta ba ture ne baka shirya ba Don neman dogon ke zama kai kake kamar wani daban ne shi kai ma ɗin wani daban ne kai kai ne bawa shi ne mutum ba kuma haka bane ba haka yi bane mutum yana cewa bismillahir rahmanir rahim yana tura kaya to shi ne abin da ya kamata mu bayyana yanzu da zan ce a'a mu ba za mu karɓi canji ba da takobi da ajazani da mashi shi yasa Allah a Qur'ani da ya tashi maganar makaman ba ma sunan wayancan nasu ga na gargajiya kama ba na wuta ya faɗa wa idu lahum mastata'tu min quwwa ku tanadar musu abin da za ku iya na ƙarfi sai alim sana ya fassara ce ala ku saurara innal quwwa ar-ramy kayan harbi ake nufi da ya tashi maganar miƙati na aikin hajji inda man mai aikin hajji zai ɗauko aiki A nan sai aka je yana faɗan wani yare amma duk wanda yake wannan lokacin in ba wanda Allah ya sa wa ciki ba zai fahimci abin ta wata fuska dan zamanin nan shi zai fahimci abin hundred percent da ake nufi domin yake cewa hunna la hunna wannan iyakokin da na faɗa na ɗan gurin nan wani man a ta alaihin da wanda biyo ta saman su mai ne wannan magana kan jirgi kuma a jikin bukari ke cewa mutane yana da idan an kiyama ya zo mutane su dinga yarkabu na wato surut mutane su dinga hawa abin hawa mai fitila za su dinga duk wa'annan duk ba a gane wannan abin ba sai abu ne yanzu abin da fito to lallai ne musulmi su bude basirar su su gane wayancan kafirai kanka ce wai su ko su jahilai ne ko a'a suna da ilimi akan duniya su matsalar su duniya ko suka sani bisan lahira ba to kai musulmi idan ka zo ka ilimin addini ilimin boko ilimin duniya da lahira to za ka tashi da fukuke guda biyu su baya tashi da fukuke ɗaya sai fukuke biyu ka san duniyar ka ka san lahirar ka kuma a wajen sanin duniyar ka ba shi da alaka da dole sai ka je wajen malamin addini ya koya maka wannan ka je wajen in ma in ma kifa kai yake hasa inda ya san wani abu ya koya ma mana sallam da ya zo na gaban ce antum a'lamu bi masalihid dunya ku ne mafi sani da maslaha duniya masana a duniya ka je wajen mai harkar duniya ya koya ma fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun ko da zai koya ma wannan ilimi na Allah ne da annabinsa ina fata an gane abin da yake na gaskiya ba na gaskiya ba kika ratse masa ubangiji sun wata ala ce wa zai na nahu shaitanu wa? shaitan ya kawata masu ayyukansu fasadda hum an sabil sai tsare su ga barin shiga ta farkin Allah wa kanu mustabsirin sun kasance mutane ne masu sani a iya rayuwar su kadai da duniya Allah ce wa qaruna ka ambata musu qaruna wa fir'auna da fir'auna wa haman tunda magana yanzu nan magana abin hannu ake yi ba maganar mulki ake ba shi yasa ba a mutu fir'auna nan a farko ba wa ƙaruna ka ambata musu ƙaruna magana samun abin duniya ne wani muna magana ya za a nasara a duniyarka to ji sa tun da wajen magana da harka kuɗi ce da harka kaya to sai ambaci masu kaya tuku in ba da magana mulki ne sai ambaci wato abin nan wa ƙaruna ka ambata musu ƙaruna wa fir'auna da fir'auna wa hamana da hamana wa laqad ja'ahu musa tabbas alim musa ya zo musu bil bayyinat da hujjoji mabayyana fastakbaru fil ard sai suka bayyana da girman kai a ban kasar da su ba su yadda ba ba za su ba kuma kanu sabiqin Allah ya ce ba zama masu tsere mana ba duk cikin zama da ya tsere mana ba wanda ban kama ba Allah ya ce fa kullun ko da ɗaya daga cikin su a hazna, sai da na kama shi bi zambihi da zunubinsa kaga bi zambihi shine wato point din zaka zawa nayi ko ne mun kama shi bi zambihi ba un sababiya ta ai bi sababi zambihi a sakamakon zunubinsa kaga akwai Allah ba zai buwa azaba ba wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba ma azaba sai mun aiko da zakada to da mutum aka kawo aiko masa zakada ya jawabi yake da sai a kama shi fa minhum daga cikin wancan da muka halakar man arsalna alaihi hasiban akwai da muka aiko masa da duwar wasu ruwan dutse muka yi masa wani arsalna alaihi hasiban من الحصباء الحصباء شنو الأكواه كودولي وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كأس مأكول الله يتوى وإن سأصاب الدين يتمون أيكم مسلم تنسعي أبابيل ما في يوم ترميهم بحجارة سنة جيكم دوسوا جوا أسئلوا سكم كل من سجيل نوتا فجعلهم sai suka halakar da suka sanya suka aski makon kamar ciyawa da dabbobi suka suka suka rabe suka sai Allah ce akwai wanda man arsalna alaihi mun aiko masa da hasiban duwa ruwan dutse makai masa Allah ya kiyaye wa min wa daga cikin su kuma man aka da sai'a akwai wanda tsawa ta kama su a cikin mala'ika da kamun tsawa eh da kamun tsawa ku ta ji wata irin tsawa wanda mutum ko a ah, to malam ko wannan tsawon da take sauka in aka wata tsawon ba sai ka ji kamar abin nan ba ai ka sha irin ta kuma ma Allah da ramar ka wani tsawon sai da ita fada a cikin daji za ga bishiya fa jiya kan kareriyar bishiya ta kuka ta fi shekara ɗari kwatsi amma idan ka zogar an sai maka ita ce wacce tsawon nan ta fada a kan ta jiya sai ga gade ruwa ga abin da ta gama gawai to wallahi akwai wanda mutane ake wa Allah ya tashi to Allah ya ce wa minhum da cikin man aqdatu sai'a akwai wanda tsawo ta kama shi wa minhum akwai da kuma daga cikin su man hasabna bihi al-ard akwai da muka girgiza wato kasa ta karkashin kafarsa kamar shi karuna din karuna a take Allah ya halaka da shi tare da a yi zai wa annabi Musa shari ya ba wata karo dukiya ta ce annabi Musa ne ya mata ciki ta zo ta jawabi wanda ta ni ke nuna ta zo ta faɗi wannan maganar a nan take Allah ya ce ka saka mashi fa khasabna bihi wa bidayin abu muka sai ƙasa ta kama su da jiki da gidansa da duke baki ɗaya har yanzu na suka tafiya ƙasa Allah ce ƙasa kama su wa minhum daga cikin su man azra kana akwai wanda dirmiyar da shi muka shaƙe shi muka yi kamar fir'auna wa miskinan wa ma kana Allah ya zulmahum ubangiji bai zama mai zalunta su ba duk cikin zama wanda Allah ya zalunta walakin kanu walakin tabbas kanu amsum yazlimun su suke zalunta kansu duk wanda ga Allah ya halaka wallahi shi ya jawo إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائل مختلفهم على أنبيائهم abin da ya halaka da waɗanda suka zo tun kafin ku su yi tambaya kuma su yi aiwatar da wannan abu da kuma saba annabawa haka manzo Allah sallallahu ya faɗa hadisin Bukhari da Muslim na'am sai Allah ya ci مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنب تقول اتخذت بيتا وإن أوهام تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين ما من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وبنجد يتوبة الشواء الذي لا اتخذوا من دون الله kwatankwacin waɗanda suka riƙi koma bayan Allah auliya a matsayin ababen bauta ko a matsayin masoya waɗanda za su so na mutuwa kamar su an kabot kamar misalin wato gida gida ne ita ka da tsoraita a sanda ta riƙi gida a sanda ta riƙi gida gida gizo sanda ya riƙi a gida ne yana wani lokacin Allah kuma ta'ala sai siffanta kaga wannan bautar wanda yake ba Allah ba kamar ka ce kari riƙi gidan yana ne bautar wanda yake ba Allah ba kamar ka riƙi kumfa ne fa amma zamadu bai zabu duba'an amma kumfa za ta fi a banza wa amma ma yin ina na fahimtar cikin am abin da yake amfani da mutane shi kuma sai tabbata a ƙasa na ba ta an gane wannan kenan to Allah kuma ta'ala ce kamar sirri an kabut kamar misalin wato gida gida ne ittakhadhat baitan a sanda da ta rikita ina da cewa da a sanda da ta rikita gida wa inna auhanal buyut lalle mafi wato mafi rauni mafi raunin gidaje labaitul an kabutu wallahi shine gidan gizo gizo dauka ne alimun amma fa da suna da sani to ka kenan Allah ya ce bautar da suke kamar bautar ya wato kamar yana in kana so ka riki bauta ta gaskiya ita ce bauta ta Allah subhanahu wa ta'ala domin domin za ka ga cewa an to Allah da ce an to wata kuma mai min la hafazu jahannam ko da waɗanda kuke bauta wanda yake ba Allah ba ira da mutan jahannama ne to ƴan wa'anan a duk halittun da sai Allah ku sai ku sai ɗauko gizo me yake ba ɗauko gizo gizo me yasa ba ɗauko gari ba me yasa ba ɗauko kaza ba me yasa ba dauko kaza ba me yasa ba ɗauko kaza ba to ne ake ta bincike ake ta bincike sai an gano wannan sirri kar kuma ta wannan suna sura ce da take mai farkon kalmomin da muka faɗa suke kira zuwa sura ce take sawa ka zo ka ginu sura ce ta nuna yadda ake gina ɗan adam ɗan adam yake ginuwa zai fara yaƙi da kansa zuciyarsa ya yaƙi na kusa da shi ya yaƙi da abokai ya yaƙi da kafiran duniya sa'annan sai zai tsaya sosai gida gida kowa ya sani cewa yana da kafafuwa guda takwas yana da kafafuwa guda takwas sanda yake saka kowace gaba mutum take wannan yana jawowa wannan yana mika kaza wannan yana mika kaza to irin haka ne a sanda kake so ka gidu to bayan kai yaki da son zuciya abin da ake nufi same discipline ka janne zuciyarka kana hana kanka kai ma wasu bukatun na kansa. ba za ka yi nasara a rayuwa ba sai sanda wani abin da makaranta a farkon sura Ka kai ma bukatunka ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza to ai annati ai annati na yau na ci na ci in jira gobe mana ga wasu abu kana so ka yi da ce kaki ga zina ka samu gala da ka yi saban Allah ne ba za ka yi ba ga wani tufafi mai tsada kana damar maka wanda in ka sa zai zama alfahari sai ce ba zan sa ba ga wani abu in nayi zan gwangwaje to amma babu tattali a cikin i ga kaza ga kaza wannan the discipline ka danne zuciyarka abu na biyu shine na gida shine magana da ake maka da ake maka magana cewa iyaye da kakanni su ma ba kowane abu ake musu biyayya akai ba sai abu ya zama biyayya ga Allah ne mun yi mun yi faɗi wannan kwarai da gaske na uku abokai da kake tare da su an gane ko idza usiyat billah ja'al sirrun nas ka'dabillah wannan san a wannan gabar mun gaya muku wannan shine abokai da kake tare da su kanka daga tasu mutanen gari kanka daga tasu sai dai abin da suke kiranka zuwa na alkhairi ne sa'annan abu na hudu shine zai zo cewa kafirai na asali wanda za su kan kuma tinkara ka suke za su halaka ka to sai aka dinga baka misalin su har zuwa ƙarshe to a wannan gaba sai kuma aka baka misali da gizo gizo ma'ana sai sana'a ta zama da yawa yadda gida gida yake gashi a yana ya rarraba ya tsan can can can can sana'a daya a sina'atul wahida na kake sana'a daya ba ta wadatarwa in kai akwai kace ku samu guri a tudu ka tsaya a tudu kake kai ma gangaro a matsakaici kake raba kafa maganin faduwa ma'aikaci ne kai samu sana'ar tare ka ta kayan gwari ke samu kayan masu wayo ka tsara wata shi ne a'a aka za ka ke yi karka tsaya da domin ga gizo-gizo ga gizo-gizo kafarsa takwas kuma kowace tana aiwa tana aiki idan sana ka lokacin sanyi ne ka samu tun lokacin zafi idan sana ka kano lokacin ka zane ka tsara, in kai mai tsamara ne ka samu aiki da yake ba da kuma na masu tsamara ba in sana da dare kake yi ka yi ta rana in da wani kake ke tsaye lokacin hunturu in da lokaci ka gane ka dai raba kafa to shi na sai ka duba dan dawo yake ka zauna cikin tafsirinsa sai aka raba wa gizo gizo gida ma'ana sanda sana'o'in gizo gizo ya zama da yawa sai mallaki gida sanda sana'a ka ta zama da yawa za ka fi karfin gida za ka fi karfin abinci za ka fi karfin komai <laughs> an gane ka kamasali an zaki bai ka ba wai kai ana so ko ka daga da eh ai Allah ya tabbata da yare gida gida ba fa ka ake ba ba ka ake ba ma'ana gida gida da yayi aiki ya rarraba hannunsa hannayen sai zama da yawa sai mallaki gida sai aka raba masa gida wannan kwarin da Allah yake nufi kamar da suke faɗa shine asali kwaro shi ya fara ilimi kafin mutum tsuntsaye da dabbobi suka fara yin karatu su ne malaman mutane an gani ko ga an kaka kifa ba'ata Allah guraban ya ba'atu min ard li kai bai wari to ta afi sai Allah ya aiko hankaka ya zo wajen 'ya'yan annabi Adam sun da ɗaya kashe ɗaya li mu dan wannan hankakan ya nuna masa bai wari yadda zai ɗaya binne sau'ata akhihi gawar dan uwansa kaga li yuriya wa kalima dan ya nuna masa shi suka ce ir malami na farko bayan Allah subhanahu ala ga mutum shine dabba ke da to tun da haka ne duk wata dabba da muka gani mu dinga bibiyar ta mu dinga bibiyar ta ga san wani gurin ma da tsuntsu ya sanar da mutum ne al'umma wanda ya ga Sulaiman a haqqu بما لم تحد به وزيدك من سبع بنبأ يكين سركي سليمان ناسن أبن دبك سليما نازو da ƙabilar Saba. a gane ko da wato labari kuma wanda ke mai girma annabi Suleiman bai ce da ce ni fa annabi ni fa ni fa ina karɓar wahayi fa ni fa kaza ni fa kaza ni fa aljanu da mutane da tsuntsaye dai abu nan bai wannan ba in ce a'a to ai nan. bara mu gani cewa za mu gani sanaddu za mu duba mu gani asadakta gaskiya ta fada an kunta min kadiri ko ƙarya kai to shi sa idan ka ga kwaro ko dabba Allah ya buga misali a kanta a yakan su kowa ya san gibigin kafafu guda nawa takwas idan ya fara girma sai ɗaya balle ishara akan cewa idan hannayen ka ba su da yawa a sanoni kana girma wata sana'ar dama za ta dinga ajiye ka za ta dinga ajiye ka akwai sana'ar da kana nan sai ka dawo ka ga gida gida kafafun su saura biyu a gabar da gida gida ke mutuwa ka kula galibi kafafun su sun kari saura ɗaya ishara akan cewa idan sana'o'in ka san da da ƙarfi a yanzu samu sana'a cewa ka dinga yi ka gwada wannan ka gwada wannan ka kai kana ta yi to kana tafiya kana tafiya za ka dinga rauni domin ƙa'idar Allah ya ce wa man nu'ammirhu nunakkisu bil khalq wa nunqisu bil khalq duk wanda muka raya muka sa ya karfi sai mu toye shi Allah ta awalam nu'ammirhum ma yatazakkaru fi man tazakkar wa ja'u nadhir Allah ce ban ba ku shekaru ba ban ba ku rayuwa bane wata ya kamata mai ɗaukar izina da izina kuma ga ta kun fara farfara to akwai sana'ar da ƙarfin ka take bukata ta tsoron lafin lilkuwa kuma kai kana girma ka zuwa da karfi akwai sana'ar da wato tana neman mai ƙananan shekaru ne ka kuma yanzu shekaru kafin girma akwai sana'ar da abin da suka bukata wato ƙarfin gani akwai sana'ar da tana bukatar waye tana bukatar waye to a ƙarshen rayuwa za ka zo kai da kake mai abin da mai shekaru kawai abin da ka bukata ka zauna guri ɗaya ka dinga lokacin sallah ka tuka nake sallah ka dawo mutane suna neman shawara ka zo ka ba su shawara to saboda wannan shekarun da za su zo ɗan adam to sai kamata ta ce aiki abin da ya kamata ka ce mai ya ta'addi sigar ya fara fitima wanda ya yi aiki ya gaji ya yi abin da ya kamata a san da ke yaro in ya girma sai ya huta ka kula galibin kakwa mutanen mutanenmu wannan tunanin ba mai yi kawai dai magana cewa eh ai an ce akwai gizo gizo ma ya rike da a ya rike gida gizo gizo yana da gida gizo gizo ai na kaza kaza Qur'ani ma ya faɗi yana ma jin ba ka ake nufi ba to ake kallin gizo gizo kai ma ka ɗauki zina kai ma yin sana'a ka zama tana dewa. dan sana'a ka ta zama goma duk wanda ya rike sana'a ɗaya a Najeriya ya gaggaci a Kowai kowane na gaya maka a aiki tun yau suka gama da aikin rayu ma'aikaci ma da ta zama abin tausayi da ba na mantawa a shekarun baya idan ka yi bai kurce kwakwarin ma shekara 20 ma'aikaci ba ne albashinsa ba ya ce ba ne albashinsa ba ya iya cinyewa amma yanzu ne ka cewa wallahi malam tashin hankalin shi ne ranar da aka yi albashi idan aka yi biya sannan kuma aka yi biyan nan wanda albashi ya kai masa kwana goma shi ne wanda suka da imani da albashi wannan shi ne to 'yan ba musulmi mun fito daga waccan rayuwa mai daɗi yanzu mun shigo rayuwar ta jarabawa to ba za mu iya manajin ba ba za mu iya tattata al'amuranmu ba kuma ga da irin namu haka kawai ni ɗan albashi ne samu na a ƙaidaiti kuma sai tafiye na ga gasar yan kasuwa da suke rayuwar sa unguwa an buɗe ta makaranta an sa yara saboda an sa miliyoni wata ma sun ciro ɗanar sun yi ma sai na makaranta mai miliyo an bu an ɗin ni kaza kaza an yi wani ɗinki an yi wani takalmi an yi wani kaza ni ma sai na kai ɗana ni ma ina ka da su su sai canci abinci su samun su ba irin nawa bane su kullum suke samu ni ko sai a wata ban samu in uwan musulmi ka duba yadda Allah ya raba wa gizo gizo mallakar gida kamar sun an kabuti taka da baita da ya zama gida gida yana aiki sosai sai mallaki gida saboda mai ne hannayensa yana da yawa ya yi kaza a lokacin guda ka kula gida gida ka je ka sami yana ɗin ka kalle ta ka sami ilimi a kanta masu tsira suna faɗa da sanadi mai rauni gida gida an yi abuwa da ya ci da yawa a shari'a lokacin da alaihi sallam da su jina abokan suka shiga wannan kogo na hijira da suka shiga wannan kogo da mai allah ya kare su sai aka sa alamar gizo gizo ya yi abin nan nan kuma ga kuciya ga kaza kaza ya saka a wajen wannan shi ma malamai sun da abubuwa da yawa akan wannan su da suke nan ba magana kai qur'ani a karanta a fice ba bane ba haka bane duk misalin da ƙur'ani ya a buga shi sa Allah ya ce wa tilka amsalu nadribuha lin nas ga misalai na muna ta buga su ga mutane a ƙwar'ani misalin kaza misalin kaza wa ma ya aqilu ha ba wanda yake kai urilla ya kus ya lamo ya hankalce su ila alimu sai ne ilimi ke cewa alamar ka tsaya ka zo misali na ƙwar'ani ka tsaya ka fahimce shi alamar kana da ilimi alamar kana da hankali da ka yi uwa musulmi mu je yanzu wannan misalan muna fashewa yanzu yau ana tashi da karatu suka je ka ɗauko biro suka daka rubuta wannan suka fara aiki ni dai sana'a ta ka kaza kaza to ya za ya tsara cika ba tunanin tsara ba domin an ce kamar suna an kabuti ta kaza bai ta ita kaza bai ta ni ma ba ta gida ka so in samu gida sai na kwaikwayi na koyi da wato abin nan gida gida in ka ce to kamata to annabi ma alhuda wanda ya kama ne ga 'ya'yan annabi annabi na farko malamin na farko shine wa hankaka wari, kaifa yuwari sawata akhi zaka yi wa musulmi mu tsaya hannu abin da da kyau kwarai da gaske akwai na ilimi da ke nuna cewa idan kai tafiya ka bata wannan formula ce ba za su ce idan kai tafiya a cikin daji sai kai aran gama da raƙumi ka kyale shi shi a tare da shi akwai shanta da abincinsa a tare da shi amma idan ka bi da dabba ka kama ta in ba kama ba to ko dai wani ne zai dauka ko kuma kura ci dalilin yake nuna ba cewa ilimi a shi ne wayannan halittu da Allah ya jibe su ne alamun da suke nuna maka ga inda kake ga kuma inda ka dosa idan ka fata a daji Allah ya kiyaye aka sace mutum idan kana so gane kana kusa da gari yadda ake tsayawa kalli halittun da suke tsayin da suke yawo a wajen kuna ji da kyau idan ka ga tsuntsaye sai kawai ka ga kukan shahu kawai kake ji da an kasa kabata in ka ga kuma balbe yana kake hangowa a wajen to kana kusa da wani katin kogi irin ocean din idan ka fara ka fara ganin dabbobin gida kamar ka ga shanu an gane ko sai ka ga shanu sai ka fara ganin tattabara sai ka gane ganin abin da yi haƙuri kana kusa da jama'a kwantar da hankalinka wai da kake gani ilimi ne ba wai abu ne ba abin da Allah ke zama wayannan abu suke yawa sama ba duk abubuwa da kake ga yadda ake ga yadda ake wani lokacin kuma duk gani ba da haka dinga kallon sawu sawaye idan a ɗabi'ar irin sawun dabbobin da kake gani ne a waƙen su mafi da shawar duk da gani to ka yi hakuri kana kusa da jama'a ko duk da hankalinka to saboda ana saboda nuna mana lokaci lallai ne in an musulmi mu tsaya mu kuɗa basirar mu kwarai da gaske اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين